bayan wannan sai kuma annabi ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida ita sami Allahu liman hamida ana faɗinta ne sanda ake ɗagowa haka sami Allahu liman hamida ba wai za ka faɗe ta ba ne sami Allahu liman hamida haka a'a za ka kana ɗagowa kana faɗatta haka sami Allahu liman hamida mun gane wannan da kyau idan ka tsaya daidai sai kuma ka ce rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu duk wanda ka faɗa daidai ne kuma jama'a su kiyaye da liman da mamu da mai sallah shi kaɗai da namiji da mace haka za su haɗa waɗannan biyun duka su faɗa sanda za ka ɗago sai ka ce sami Allahu liman hamida kai liman sai kuma ka ce rabbana wa lakal mamu ma sanda zai ɗago sai ce sami Allahu liman hamida sanda ya daidaitu sai ce rabbana wa lakal hamdu wannan shine abin da ainihin tattarawa sunna ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mun gane wannan da kyau in ka gama daidaituwa ka ce rabbana wa lakal hamdu din nan to akwai abu guda ɗaya shine yayin da kake ɗago wannan ana so za ka ɗago tare da hannunka haka mun gane in kana ɗagowa sami allahu liman hamida mun gane wannan allahumma rabbana wa lakal hamdu to akwai addu'a da ake mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-abd wa kulluna laka abd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan addu'a mai yiwuwa za ga ta yi tsawo da yawa haka manzo Allah yake sai ka samu liman ko wani malami sai kwafe maka in ya ce sami Allahu liman hamida ma'anarta Allah ya ji wanda yake gode mishi a ɗaza a farkon sallah ba ka ce alhamdulillahi ba to yanzu da ka ɗago shi ne ka ce sami Allahu liman hamida haƙiƙa Allah ya ji wanda ya gode mishi ya ji ka kenan sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu